assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci fatan kowa yana lafiya to emota sun saki update akan cewar za su raba giveaway to duk wanda ya participating sai a samu a participating dai zan aje link na inda za a bi aje a yi participating na shi wannan giveaway din to insha Allah dai muna sa ran za a samu alkhairi sosai to kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun dora to da fari yanzu mutum in ya tashi zai shigo cikin wannan link din ne gashi nan zan ajiye link din a ƙarƙashin wannan bidiyon insha Allah to idan mutum ya shigo shine zai zo yi dukkan tax tax din da za a yi to gashi nan yanzu mun shiga da farko yawwa to da farko mutum zai yi connecting connecting mota ga shi na yanzu yanzu za mu shiga sai mutum ya yi joining kamar na na discord din nan mutum zai iya joining na discord din shi bayan mutum ya yi joining na discord din idan ya yi sai mutum ya fito sai ya yi connecting na shi wannan wallet din ita ma network ɗin yana ɗan yin nauyi dai amma insha Allah ga yanan dai ina abin nan ko da mutum bai da discord account zai iya participating ba wai lallai sai dole kana da discord account din ba to amma dai idan mutum yayin zai fito amma ina jira ne ya ga ya shigo tukunna koma baya ne saboda na ga ya ɗan yi nauyi haka wato da fari mutum zai shigo nan connecting to bari na riga na yi login with wallet kawai to dai gashi abun nan uku ne misali zaka iya ka shiga mata gmail yawa ta zuga na zan yi login ta gmail ɗin kawai za su tura min code yanzu wata za su bani kod ɗin ta nan idan mutum ya duba bai ga message ɗin su ba sai ya zo ya duba spam message ɗin nan to nan ma ban gan shi ba dai tukuna zan koma all message yau wato gashi nan kun ga na gan shi a nan to sai mutum ya kwafa bayan mutum ya kwafi sai ya sai mutum ya koma ya je ya sa to gashi ya dai ƙara dawo da ni baya again yau to gayi na sa musu code din yanzu gashi na riga na buɗe idan mutum ya je kwafi wannan code din sai ya zo ya sa to bayan mutum ya sa code din sai mutum ya zo ya fara wannan tax din ɗaya bayan ɗaya yanzu misali gashi idan ka duba ga nawa yanzu Kuma a dashboard dina sabida na fara wannan taxin a yanzu za ku ga ga adadin mutanen da suke kai nan yanzu da number one na ɗaya zuwa dai ga su na nambobi da yawa haka to yanzu zan fita ne ni sai na koma na je na fara na taxin sannan mutum zai gayyaci misali mutane ga inda zai taba invite friend din nan yawa to sai mutum ya zo ya fara linkin gashi ya fara abin nan na twitter din sai mutum ya following To ba mu mutu ya taɓa gashi nan yawwa sai mutum ya daɗa komawa can yawwa sai mutum ya zo ya ya yi liking ya kuma retweet sannan sai kai claiming na reward din network ɗin ne dai sai a hankali gashi ya yaƙi bari mu wuce wajen bari na koma ba sai na kuma to gaskiya da bidiyon kai tsawo network din bai da kyau sosai Abin da zai faru ba nan na kowa yadda zai idan mutum ya gama ya like ya tweet sai ya zo ya claim na shi wannan reward Na ga bidiyon yana nema yana yin tsawo sosai to bayan mutum ya gama da nan sai ya koma ƙasa kuma bari na kuma gwada mu gani sabida yau wato gashi nan zai wuce yanzu insha Allah to yanzu nan mutum lakin zai yi idan lakin zai koma ba sai ya zo kuma ya retweet sai ya claiming na wannan ɗin? din yau wato gashi sai mutum ya taɓa live Ka ba mutum ya taɓa lakin shi kenan sai ya koma baya to ga shi ma lakin din da na yi sun nuna kamar bai ba ina so na ɗan sauri na nuna mutane ne to amma network ɗin bai da kyau sosai sabida idan mutum ya ga yadda za a yi yau sai mutum ya taba like ɗin to ga shi da yanzu mutum zai iya zo sai ya taɓa like ɗin nan kawai tunda ta can ɗin na ga bai abun nan ba bayan mutum ya taɓa like sai ya fita sai ya zo ya taɓa retweet saboda abin da nan aka fara shi yasa yake ɗan yin nauyi sosai to ba mutum ya gaggama haka shi ne duka tatin da mutum ake so ya rika yi to ga shi na yanzu nan ma sai mu ce retreat to ga nan something went wrong har yanzu abin bai yi ba amma bari na taba sai mu ce taba flame road din nan yau wato gashi nan ya yi ashe gashi nan ya yi to bayan mutum ya gama wannan bari zan riga na yi shi ne kawai a takaice sai mutum ya zo ya wannan na biyu ga na uku ma sai mutum ya yi mutum ya je ya yi sendi na ya wishin sendi na abin na remitano na wannan verde din su da suke yi sai kuma wannan gashi shi ma idan ka zo ka riga ka yi shi sai kai submitting kuma imota wallet address ɗinka na cikin bnb na bnb na bscc bnb smart chain na cikin mota zan nuna wanda za a ɗauka sai kuma remitano account euromitano account gashi nan in kana da shi sai ka sa musu eh kana da shi sai kuma nan zaka je kalli wannan bidiyo ne na nfts na na shi remitana abun nan na remitano ne sai kuma wannan ka launch launchpad na nfts din yawwa ga sunan sai kuma wannan visit and follow emota fanpage na facebook kenan to idan mutum ya yi wa'annan ya kammala insha Allah shi kenan tax tax din shi ya kare to yanzu ga adresin da mutum zai je ya kwafo nan na cikin emota adresin emota din da mutum zai kwafo shine wannan in mutum ya shigo cikin mota din saboda caji na na ga zai kare ne ina sauri na kammala bidiyon in ya so ni na ina tax taxi daga baya to in mutum ya shigo sai ya zo ya taba ruwan din nan sai ka canza shi ya zama maka bnb smart chain mutum ya canza shi ya zama sai ya zo ya taba receive din nan ga receive sai mutum ya zo ya kwafa gashi sai kwafi wannan wallet ajizin ita ake bukata to hanyar da mutum zai bi kenan wajen kammala wannan tax din ku kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun dora